Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ni ce na ku fati masoyiyar ku fati Ali akan tashan Ghana Hausa Television na zo gwada muku wani aiki ne wanda ko kana gida zaka amfana kamar yadda yau ni ma fati na amfana da shi farko kamin ka samu kanka a cikin wannan business sai ka rajista alliance emotion global registration na yana cikin kashi biyu ne akwai 488 sannan 888 bayan ka rajista za a baka wannan package sannan mu duba wani amfani ke ciki na farko za ka samu wannan guda goma a cikin wannan package mai amfani ana kiran shi c24 yana aiki da yawa cikin jikin mutum sannan irin mutum na da diabetes eh, asma gono in mace kuma tana kama irin hailanta bai zuwa yau ya zo gobe bai zuwa mun samu mata hankuri mu duba ta yin so mu gama mata da c24 in so ta sha ya tanye ta wannan ana kiran shi mai ciko idan kana da yaro gida da bai san abu haka ba irin yana son wasa a school ko kuwa kamar kaga wani yaro yana son ciwo yau lafiya gobe ciwo so ba kun bane za mu gwada muku Eh, mai ciko idan ka tashi da safe kamar yadda kake ma yaron ka ti normal ti ne amma magani ne yana bude hankalin yaro ya bar yaro in ya je school kowane lokaci shine first sannan yana gyara skinin yaro idan ka ga wani rashes na zuwa jikin yaro da mu kake bashi mai ciko da kidi sunan shi kidi tofin yara ne kamar yadda zaki bashi coins ya je sai tofin kina da tofin cikin daki in yaro na kuka kinya ki cire guda ki bashi da zuma aka yi shi yana bude hankalin yaro sannan kuma atta skinin shi kuma yana gyara sannan kashin jikin shi kuma yana ba da karfi sosai mu mata da maza na gwada maku mai ciko wannan fakeji nan guda guda nan akwai komi da komi cikin ka samu na kai da kanka ka samu na matanka ka samu na 'ya'yanka sannan kuma ka samu na maman mu duka gaba daya wannan shine max wash duka yana cikin packaging da na gwada maku mai amfani shi na maza ne idan namiji bai kokari kan gado haka zaka shafa ne by 15 minutes to 10 minutes ka je kai wanka ka je na wani kamar rob rob haka yana bari veins ka ya yi karfi sannan yadda kake son za ka same shi in Allah ya yarda sannan kuma idan kana da gono ka san gono kuma yadda ciwon shi yake daban so mun baka wannan maganin na shafawa sannan mu baka C24 kana shan kana shafawa kana shan in Allah ya yarda za ka same shi yadda kake so idan ana kiran ka Ismail to za a sa ma Alhaji ko baka je hajji ba za a sayo ma kujeran hajji for free albarkacin alliance emotion global wannan kuma ana kiran shi sugar free yana cikin wannan packaging mu mai amfani eh, shi maganin diabetes ne wanda ake kira ciwon sugar kamar ka tashi da safe baka cin komi shi za ka fara shan da ruwan zafi yana aiki sosai waɗanda suka sani sun sani sannan banda wannan kuma kana gida kana samun kuɗi na me kenan idan ka je drugstore ka sai magani kana samun interest no ba ka samun interest amma business mu nan da ka pick package ka sha magani kai da kanka za ka ji kamar maganin mu nan magani ne sannan kuma ko magani guda ka je ka wurin nan na taken ke company zai ba ka naka for thank you da ka kawo wata ta iya ta join business sannan kuma da mu ta zo ita ma ta si magani guda company na baka point wannan naka ne ba na wani bane sannan kuma business mu wani bai iya zo ya cire kudin ka wani bai iya zo ya bude account ka wani bai iya zo ya komi sai dai kai da kanka sannan kuma malam gabaki ɗaya na cikin wannan business banda shi kuma ba a kusiya japan ina da maganin guda da zan gwada muku na a kusiya japan wanda take sha shine lokaci kake ganin ta young sexy to ba kowane magani ba ga magani da take sha sannan kuma in kana da diya ka ya ka rajista yaronka every month in Allah ya yarda kana mai aiki kana sa mai mutane kai da mo yake girma da mo kudin shi kuma ke taruwa cikin company sai sa business mun ga ba sai ka fita ka yawo ba company suka kama ka kana talle da magani kana yawo da shi cikin rana an dame ka so mu business mu online business ne so ina inviting ku yan waye na maza da mata idan kuna da interest ku zo mu gaba baki daya idan kuna son ku sai maganin mu ko ko ku register business mu za mu aje telephone number shine 0261 666688